bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al al'ihsan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci mai albarka yammaci na juma'a wanda ya kama sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne ya zo daidai da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a wannan rana mai albarka ce yaƙin badar ya afku wannan rana ita ake ce da ita yawmul furqan yawmal jama'a jama'ani ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ranar da runduna guda biyu ta haɗu wanda lalle haƙiƙa mun ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbansa masu girma domin tunkarar ƙuraishu a wani wuri da ake ce da shi badar wanda an kira badar badar saboda wani idan ruwa ko ruwa da ke wurin ko rijiya da ake kira da badar wannan ne sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji jiya saboda baya zama haka da ka ya aiki ko da kansa sun fita domin su je su nemo labari to a yammacin wannan rana ne duk da an jiyo labarin mun je yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tattauna da wannan tsoho amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ana so a tunkari abin da sani da ilimi sai ya aike aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da az-zubairu bin al da sa'ad bin abi waqas wayannan mutum uku ya aike da su ila ma'i badarin zuwa wannan ruwa na badar me za su yi ya ta hassa sunan akabara suna nemo labari da da suka je sai suka ga wasu yara bakin fuska suna ɗebo ruwa a wannan wuri na ma'u dare su ne suke ɗebo wa ƙureshi ruwa suna gana ka sai suka kama su suka to da su wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo da su sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar su sai dai an ji labari domin ka san yadda za ka tankari abu haka ya kamata kowane lokaci ka dinga yi haka manzala salisu salama yi za a ji labarinsu domin dai a gane wai su ƙorashi ɗin nan adadinsu nawa ne domin har yau ba san ko su nawa ba ne da haka sai manzala salisu salama sai ya zo sai yake cewa da su ya ku wa'annan samari ko biyu ku bani labari dangane da ƙorashi sai suka ce ai ƙorashi suna can can gangaren can na al'udwatul a nan suka sauka sai ce kamil qaum to su nawa ne su ƙorashin sai yaran sai suka ƙi fada suka ce domin su nuna yawan ƙorai suka ce ai hum kusur ai suna da yawa ƙorai da gaske sai ke cewa to wani irin shiri suka yi da wani irin makamai suka fito da wakansu nawa ne sai suka ce lanar sai suka ƙi fada amma saboda gogewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya fahimci yadda zai tunkaru wa'annan abokan gaba sai ya yi musu wasu tambayar sai ya sa su ainihin suka ba da amsa tamkar dai irin abin da za ka ji a yau gogaggun lauyoyi ko masana shari'a in ana tuhumar mutum in ana so yi bayani ya ƙi akwai irin tambayar da ake cillo masa bai sani ba sai ba da amsa da ake so ko kuma ka samu gogaggun 'yan jarida waɗanda in suna hira da mutum in bai aune ba za su iya danno masa tambayar da sai su jefa shi a rani wanda duk muna ganin irin waɗannan abubuwa suna faruwa to wannan gogewa sai Allah yake ba wa mutane akwai wanda ko ka ki bashi amsa da yi ma tambayar ta kaza za ka iya bashi amsa da haka lokacin sai ke cewa da su kamil kaum mutanen nawa ne suka ce suna da yawa yake cewa to me mutanen suka ce ba mu sani ba sai biyo musu ta wata hanyar sai ce kam yanhiruna kulla yaumin raƙuma nawa suke yankawa kowace rana raƙumi nawa suke sokewa to suna ganin ayin sun aka ba amsa ba ce amma shi kwa manzala salisu salama ya san manufarsa sai da cikin su kenan sai suka ce yauman tis'an wa yauman ashirin wata ranar suna yanka raƙumi tara wata ranar suna yanka raƙumi goma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. sai ya ce wallahi su ɗari tara ne ko su dubu ɗaya domin mutum goma ƙiyasatan suna yanka raƙumi ɗin suna da aka tuni san su kuma wannan shine adadinsu sai ya tambaye su daga cikinsu nawa ne manyan ƙureshawa sai suka ce a cikinsu fa akwai utuba ɗan rabi'a akwai shaiba ɗan rabi'a akwai amru bin hisham abu jihar kenan akwai umayya bin khalaf suka lissafo manya-manyan ƙureshawa sai manzala sallallahu ce lalle haƙiƙa maka ta danno da waɗanda suke masu faɗa a cikinta ta danno da dukkanin tanadinta duk mutanen da take takama da su tato da su yakin bazar ma'ana in aka gama da su to za ga cewa akwai gagaruman nasara ga musulmi shi sa wannan abu yake nuna mana fa'ida na ɓoyewa wanda wannan abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dabaru ya gane irin waɗannan to bayan da manzala salim salama ya tattara dukkanin ma'alumat da ake so an sami information ɗin sai rundunar suka fito zuwa ruwan badar ta ɓangaren madina sai suka kafa sansaninsu a nan wurin ta lokacin sai wani sahabi da ake jira shi alhabab bin al-munzir sai ya ce ya rasu rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda zamanin manzan sallallahu alaihi wasallama babu dictatorship talaka ya isa ya bawa shugaban kasa shawara da aka sai fado kaga ba Abubakar bane ba Umar bane ba Usman ne ba Ali bane ba Sa'ad bane ba Sa'id bane ba Talha bane ba Zubair bane ba Abdulrahman bin Auf bane ba Abu Hurairah bane kawai wani mutum ne daga cikin gama garin mutane to amma Allah ya bashi sani da gogewa da sanin wurin yaƙi sai Allah ya fahimtar da shi wani abu sai ya zo ya ce ya rasulallah ya manzara salim salama ara aita hazal manzil a manzilan an hulahu? wannan wurin shin Allah ne ya saukar da kai a wurin laisa lana an na taƙaddamahu au na ta'akhara anhu ta yanda ba za mu iya gabata ba ko kuma mu ja da baya daga shi Allah ne ma wahayi ba yanda za mu am huwa ra'ayi wal harb wal makida ko kuma ra'ayinka ne da kuma salo na yaƙi da ƙulle-ƙulle na yaƙi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ar-ra'ayu wal harb wal makida wannan ba wahayi bane ra'ayina ne nake ganin haka da kuma salon yaƙi da kuma dabarun yaƙi don haka sai alhabab ya ce ya rasulallahi ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fa inna haza laysa bi manzalin wannan ba wurin sauka bane fan had ya rasulullahi bin nas yace ya manzala sallallahu alaihi wasallam ka motsa da mutane mu ban nan wurin mun je can mafi nesa da inda wannan ruwa na badar yake inda mushirikai za mu sa badar ɗin a bayanmu ruwan ya zama yana bayanmu mu koma mu sa shi a bayanmu yanda in sun tashi neman ruwa ba su da hanyar da za su nema ko da za a yi yaƙi a yi yaƙi kaji ya zo da wannan salo ya ce man sai mu yaƙi mutanen fa na shirab wala ya shirabuna mu kuma in mun ji kishirwa mu za mu zo mu sha ruwa su kuma ba su isa su zo su sha ba dole sai mu halaka shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi riko da wannan ra'ayin na habab wanda yake nuna mana ‘yancin faɗar albarkacin baki da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake zuwa da shi sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya girmama malamirin mutane in mutum ya zo da shawara mai kyau yana amfani da shi a lokacin to shi ne sai ƙuraishi suka danno suna jin isa suna takama kamar yadda Allah ke cewa wala ta takunu kallazina kharaju min diyarihim badaran wari'a ri'a nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima wallahu bima ya'maluna muhit Allah ce kada ku zamo kamar wa'annan wanda suka fito daga gidaddajin su suna masu taƙama da riya da jin isa suna nuna mutane fankama kuma sun tokare wajen bin tafarkin Allah Allah masani ne da duk abin da suke aikatawa wanda sun fito a cikin alfahari da jidi da kai domin sun fito da kayan kiɗa yaƙi za a fita amma sun fito da kayan kiɗa da harkar rawa da mawaƙa da giya domin a sha a yi sharholiya don haka a lokacin da suka zo sai abu jahal sai yake cewa shi ya fara magana sai ke cewa abin da ya kamata mu ne za mu fito ko kuma ku ne za ku fito da mutanenku a lokacin sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya ce za su fito da mutane domin za a fara yakin ne na ainihin fito na fito a lokacin ne sai musulmi mutum uku suka fito su kuma kafirai mutum uku suka fito a lokacin sai aka fara mubaraza tsakanin wa'annan mutum uku wa'anda suke daga cikin jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama akwai Ali bin abi talib radiyallahu anhu akwai hamza bin Muttalib akwai abu ubaida bin al harith wannan duk family din manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama don haka su kuma can suka fito da shaiba bin rabi'a da utubatu bin rabi'a da walidu dan utuba su ma gida ɗaya ne gidan su hindu ne wani gida ne daga cikin bani umayya to shine sai suka yi wannan fito na fito sai dai kafin a yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yi tsari tukun ya tsara sahu-sahu na musulmai ta yanda yi musu sahu kamar yanda ake sahun sallah tsawon farko su suke rike da mashi wanda za su iya tunkara ko su daƙile yunkurin masu dawakai saho na biyu da suke bayan su ne masu harba kibiyoyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi tsarin sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da tsari na addifa shi ne defending game in kana kallon bal a tsaya a tsare gida a yi dagiya a yi cijiya kada a ce a kai farmakin ba a takin ake karwa ba a'a dependent wannan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a ɗauka saboda sanin technique na yaki domin a rauna su yunƙurinsu su abokan gaba saboda suna da yawa don haka daga sannan kuma sai ce in an yi haka an rauna su to kuma sai a fara kai a takin nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wani abu wanda shine yau dukkan wata bataliya ta soja take amfani da shi shine kada mutum ya harba harsashe daya kada mutum ya harba kifiya daya sai da me umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa kada wanda ya jefa kibiya ya harba abokan gaba sai da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ce kada mutum kuma ce zai zara takobi sai wannan rundunar sun shigo sahun musulmi wanda harbi ake so a fara yi daga nan kuma sai a zo a fara tsara haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi sannan yace a yi tattalin kibiyoyi kada kawai da ka a dinga harba ba ba samu target din da za a harba ba sai an samu inda ake so a harba sannan aka haka aka yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sahu kamar sahun sallah ya tsara yanda abin da yake faruwa wani daga nan ne dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da ya tsara sahun sai ya koma dama an gina masa wani wuri da ake cire shi al'arish wani ɗan ɗaki ne aka yi shi mai rufi nan ne masaukinsa sai ya koma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma an jizlima wa atani ya Allah ka zarta mun ka tabbatar mun da abin da kai mun alkawari Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam ya Allah in ka halakar da jama'a daga mutanen musulmi na wannan wayannan jama'un in aka halakar da su suka zama cewa Quraysh ta ci nasara a kansu ta kashe su fala tu'bad fil ardi abada sai ce Allah ba za a bauta ma ba a ƙasa har abada an ce bai bai gushe ba yana ta addu'a har sai da mayafinsa ya zame daga bayansa sai sai na abokan sai mai masa yana cewa ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka faka ya isan ma munajati rabbik yanda kake ganawa da Allah fa innahu munjizul laka ma wa'adaka Allah zai tabbatar ma abin da ya ma alƙawari to bayan da manzara sallallahu alaihi wasallama ya gama addu'a sai ya ɗebi wata daga cikin turbaya sai ya jefa ta ya watsa kafirai ya ce shahatul wujo sai Allah sai ya kai wannan turbayar zuwa idanuwan kafirai sai ta shige musu idanuwan ya kai ganin mutumin da ƙasa ta shiga masa ya zaga yana fama ya za ya cire wannan abin shine Allah yake cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ba kai ne kai wannan jifa ba lokacin da kai Allah subhanahu wa ta'ala. shi ne ya yi wannan jefa to daga nan ne kuma yakin badar sai ya afku? wannan mutum biyu a uku da suka fito hamza ya kashe wanda ya fuskanta ko shaiba bin rabi'a ko utuba bin rabi'a shi ma aliyu bin abi tsabi ya yi wani nasa tsargin rama to abu ubaida bin al-haris da ainihin walidu bin utuba da yake dattijai ne eh fada ne naku na manya babu mai shiga eh don haka a lokacin sai suka yi ragar sai kowa ya soki kowa to da aliyu bin abi talib radiyallahu anhu da sai na hamza suka raga sai suka yi wuf sai suka je suka karasa shi ainihin waliyu a walidu bin utuba don haka a lokacin shi kenan sai kuma wurin sai ya hargitse wannan tasa aka yi yaƙi yaƙi ya yaƙi Allah dai ya ba wa musulmi nasara mun ji yaƙin bazar a taska tarihi ya fi so nawa e kusan maimaici ne dai kawai aka yi wanda wasu batutuwan nasan sun fito a wani lokacin wanda dai a yaƙin bazar aka kashe abu jahal a yaƙin bazar aka kashe umayya bin khalaf wanda shi da umayya bin khalaf ma ba zai fita ba tsautsayin a kashe shi ne sai abu jahal da ya je yaƙi fita sai yake cewa da shi ya ɗauko masa kasko ya ce gashi nan ka ji ɗumi kamar mace ka zama mace to wannan ne ya zuciya ce to ni ne mace bara dai aje yaƙin to ashe ajalinsa zai kuma bilalu da ya dinga azabtarwa yana ɗora masa dutse shi ne ya yi sanadiyar ajalinsa shi ne da bilal ya gan shi ya ce umayya bin kalaf la na jautu in na da lalle ko ani ko a shi ne ya je ya kashe shi wanda daga nan nasara ta sauka. akwai darasai da yawa a cikin yakin badar wanda insha Allah kila ma hadu a wani lokacin wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi wanda mun tara tambayoyi kafin mu shiga tafsiri ina ganin ya kamata mu amsa wasu daga cikin tambayoyi wanda saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske da haka na gani sai mai amfani kai tsaye da wa'annan lasu kana karanto tambayar kuma ina amsa yawa gurguje alaikum wa rahmatullah kamar yadda dakta ya gabatar cewa akwai tambayoyi daga cikin tambayoyin tambaya ta farko mai tambaya yana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malin lafiya tambaya ta a nan ita ce shin ƙofar ɗaukan ɗalibai a aljais santa a buɗe take a yanzu to to shi kenan eh, to tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum Allah ya ji kan iyayenka tambaya ta ita ce wanda basir ya yi wa mutum yawa har yake yi idan yana sallah yana matsewa yana matse tusa ko da ya sake ta alwalarsa ta kare kafin ya idar da sallar hakan hakan takan faruwa da shi ya matsayin sallarsa take Eh, yana tambaya cewa mutum ne wannan tambaya mai tambaya na tambaya cewa wanda basir yahudash a azanallahu min albawasir wanda har ya zama masa illa ma yana sallah sai ya ji kamar yana fitar da hutu kamar rihi yana fita yana sallah ko da yaushe haka me alwalarsa tana kai ita shari'a ta ba da mafita la yukallifullahu nafsan illa wasaha ai akwai hukuncin mai wanda yake fama da lalurar fitsari ta zubar fitsari har in ya zama ba yanda zai ya zama ko da yaushe mai salisul baul kenan ai shari'a ta ba shi cewa yi sallah haka ya tsarkake iya abin da zai yi sallah aka to haka shi ma hukuncin manzala sallallahu alaihi ya faɗa a wani hadisi yace duk mutumin da yake jin haka ko kuma lokacin ma wasu wasi ne na ne to zai ci gaba da yin sallah ko sai dai ya ji wari ko kuma ya ji sautin fitar abin dama ita rihi ai an sani tana daga cikin abin da suke warware alwala to amma in ya zama cewa lalurar sau in ya yi alwala ba ta zama da ya yi ba ta zama to zai yi ya haka zai ta yi kuma ya je ya gwada sallah ya yi a haka haka kaida take saboda ita sallah ba a barinta da kowane irin hali shi za ka ce ko mutum ya kwanta ko ba shi da lafiya ko imai ne sai yi. da kama ya dinga motsi ko da idanuwansa in dai zai iya to sai ya yi sallah ko ba alwala ko a haka ko ba taimama to ita sallah ba wasa da ita da in abin ya zama babi ne na lalura to in ya zama kwata-kwata babu warkewa ya zama bodari ko da yaushe burka ta yake yana kaza yana kaza in ya zama ba yanda zai to haka zai dinga gurgurdan yana yin alwala tasa in yayi kuma duk yanda zai haka zai samu ya sallah. amma in zai iya zama cewa kokonto ne shedan yake sa masa to ne sai a koma wancan ƙa'idar da wancan hadisun ya fara hatta ya ji da rihan au ko dai ya ji wari ko kuma ji fitar sauti wannan shi ne na'am tambaya ta gaba ita ce ya ce assalamu alaikum ina yau malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce a kan rabon gado ne malam idan za a raba gado kamar a ce gida eh, gida ne za a sayar sai wani daga cikin magadan ya ce zai siya to malam yadda dillali ya yi wa gidan kudi haka ya kamata ya siya ko kuma za a iya yi wa gidan kudi hawa uku ya dau yawa na tsakiya eh, shi ne tambayar da yake yi tambaya ta biyu kuma ya ce idan aka raba gado a cikin wannan wata mai albarka shin mamacin akwai wata falala da zai samu saboda an sauke masa nauyi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya saka wa malam da alkhairi ya mai da shi rana wannan tambaya shi a rabon gado Allah ne ya raba ya ba wa kowa mimma qalla minhu aw kasur abin da yayi karanci ko yawa da haka shi maslaha ce ana zuwa aka ce an yi kima da ake yawanci al'adance sai su magadan su duk gaba su ba wai wai shi kaɗai da yake so ya je ya haɗo baki da wani dillali a zo a karya gida ko wani abu ba a a yanda ake yi yanda kuma shi ne urfinmu ana zuwa ne a samo masana ƙimar wuri ba kuma na wani wajen ba wanda ka san kowace area akwai dillalai wanda suka san yanda wannan area take da darajar irin gidajen sai a samu sai a ce aiwa gidan farashi uku da mai mafi tsada da mafi arha da na tsakiya to yawanci a masala ta rabon gado don kada a cuci wani shi a cuci wanda zai saya din a ɗauki mai tsada kenan ko a cuci wanda shi kuma kuɗi za a bashi a yi ragaraga da gidan a ɗauki na ƙasa to a mafiya lokaci sai a ce an ɗauki na tsakiya yawanci gaskiya haka ake ne kowa zai zama cewa an yi daidaito to yawanci abin da ake amma in suka yi masala tsakaninsu su magadan gaba ɗaya suka ɗauki kowane irin farashi ya yi in mai tsada suka ɗauka ya yi in mai ara suka ɗauka ya yi in dai dukkaninsu sun amince da haka sannan idan ababa gado da azumi <clears throat> babu wani lada wani keɓantacce da ake samu babu babu wani nasi da ya nuna haka kawai dai iyakaci dai ana so gaskiya a dinga rabon gado da wuri domin yana ɗaya daga cikin abin da yake haifar da rigingimu wanda za ka ga an ɗauki shekara da shekaru ana yi mutum wai ya mutu a ƙiraba gadinsa a ƙi rabawa har sai an zo zamanin mhm ya'ya ba su raba ba jikoki ba su raba ba tattaɓa kunna ba su raba ba sai mhm sai su fara rigima a junansu sai ga abin an kasa in kuma za a ce abu abin da shari'a musulunci ta ce a yi gadon munasaka to sai ga an kasa cimma a raba wannan gadon to shi sa ake so da an mutu a yi raban gado amma babu wani lada a cikin watan ramadan na'am assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta gaba ya ce malam don Allah ina son bayani akan zuciya da kwakwalwa shin wanne ne yake rike abu wato wajen rike karatu ko wasu ababen a cikin alkur'ani Allah ya bayyana cewa zuciya take rike karatun alkur'ani sannan kuma a biology ana cewa part da yake rike da yake rike karatu da wasu abubuwan yana cikin cerebrum da ke cikin brain shin dan Allah malam hanyoyin sun bambanta ko sun ci karo da juna tambaya ta biyu kuma yana ya ce malam muna buƙatar addu'a a wajen musulmi mun fara hadda alƙur'ani a yi mana addu'a sannan za mu fara karatun lafiya medicine insha Allah a wannan shekarar a sharuwa lafiya Allah taimaka karatu da aka sa gaba Allah shiga lamura shi kamar yana na falatin jiya duk tambayar da za ka yi ka tambayi malami a fil ɗinsa zan faɗa a musulunci duk da shi ma wancan ɗin fil ɗin na ne eh na yi masas na yi phd ni ma a fil ɗin ne kwamfayarin tsakanin likitanci da ilimin addini in na ce wani abu a wurin ni ma irin su zandani ne ba zan yi laifi ba da haka dai alƙur'ani ai ya ce brain ya faɗi wani abu me brain ne ne ba kwakwalwa ba ce ai ƙur'ani ya faɗi wannan cewa tushen fahimta a kwakwalwa yake a zuciya ka yake mu a wajen alƙur'ani zuciya nan ne tushe nan ne inda ɗan adam yake fahimta kuma yi da yawa daga cikin binciken masana ma a yau ya koma ya nemi binciken gari swartz wanda ya jagoranci dashen zuciya a amerika malamin psychology ne likita sama da uku ya koma ya kalli rubuce-rubucen profesa linda ricks duk suna so su tabbatar su ce maka fahimtar nan kwakwalwar zuciya ce take fara ba da abin sai kwakwalwa sai ta karanta kuma suka ce da an halitta dan adam ya koma medicine wani wuri ne yake fara motsi shine zuciya ba kwakwalwa ba ce da haka dai abinda qur'ani ya faɗa shi zuciya nan ne tushe na fahimta kwakwalwa kawai aiki take yi kawai ana ba ta umarni ne kawai sai ta bi umarnin zuciya da haka da an halitta mutum zuciya ba ta jiran kwakwalwa ta ba ta umarni take fara aiki take fara tunkuɗa jini take fara abin da take yi saɓanin kwakwalwa wanda wannan mu ma ilimin addini an samu sabani tsakanin shafi'iyya da hanabila da kuma malikiya da hanafiya hanabila da shafi'iyya suka ce hankali a ainihin zuciya yake malikiya da hanafiya suka ce a kwakwalwa yake to ilimi da yana nuna cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin zuciya da kwakwalwa amma hanga ta addinin musulunci wanda na gaya ma akwai abubuwa da yawa yau an yi nisa an yi wasu dashe-dashen bishiyoyi a zuciyoyi sai aka gane cewa mutum yana iya filin yana iya nuna wasu abubuwa na behaviors ɗinsa suna canjawa irin na wanda aka ɗauko zuciyarsa aka canja masa kuma akwai artificial zuciya da aka dinga yi wacce tana wahalar da mutum mutum ya sai rasa filin ɗin abubuwa ya zama baya jin tsoro baya imani bai san soyayya ba baya tausayi wanda dai zuciya tana da abubuwa da yawa kuma ina ba shi shawara ya koma karatukan da muka yi ya koma karatun tafsirin 2015 mun yi tafsirin sun makasar ƙolobokon min ba da zalika fahiyar hijara, duk mutumin da yake so ya koma karatu tukan da muke yi akwai wani yaro a alasaka maza alkhairi kani ne a waje na musubahu ya yi application a google play in kai sacin kasa dakta nasiru tijjani kan karofi to duk karatuttuka yana cikin wannan application tafsirin da muka na ga na bana ma yana ne yana kokari yana dorawa har program da dinga yi a gidan rediyo rahama na mu'ujizozin alkur'ani da su taskar tarihi di yayi uploading su to ka koma tafsirin 2015 tafsirin summa qasat qulubukum nayi bayani filla filla amma ga ta addinin musulunci game da zuciya shi kuma wacce tambayar da nace a dakatar da ita ita waccan santa an yi ta kawai za ta dinga ba matasa abin da ya shafi a ah, ainihin a training in an samu daura kenan da sauransu eh kada ce na yi talla ne saboda su yan rediyon zai ce na yi talla in ma na fara sai wani zai datse wajen to ni ba talla nake ba amma dai wannan shine manufar in kana so zaka iya contacting lamba ko email domin karin bayani amma ba talla muke ba salamu alaikum wa rahmatullah da haka insha Allah eh, yanzu za mu tafsirin da muka faro tun jiya wanda mun faro ayoyin nan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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أديعوا الله وأديعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم الله سبحانه وتعالى أوئنا آيوي ما سأل بركة يعني من بيان توشا زمن فيها توشا سامن kyakkyawar ma'amala shine abin da ya shafi rukon amana da kuma yin adalci Allah maɗaukakin sarki a waɗannan ayoyi yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha lalle haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki yana umarta ku akan ku ba da amanoni ku dawo da amanoni zuwa masu ita in an ba ku amana to yanda aka ba ku wannan amana ku ɗauko ku dawo wa da waɗanda suka ba ku wannan amana cikakkiya yadda take wanda wannan kira ne ga dukkanin amanoni kamar yadda muka ji tafsirin ta jiya a nan Allah sai ya ƙara fitowa gaba ta biyu sai ce wa'iza hakamtun bainan nasi an ta kumu bil adali hakanan idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci in za ku mulki mutane ku yi mulkin adalci inna allaha ya ya'izukum bi ma dalla ga wannan abu wanda Allah yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basiran lalle haƙiƙa Allah ya kasance mai ji ne mai gani ne wanda lalle haƙiƙa mun ji saukar dalilin saukar waɗannan aya kuma wannan gaba ta biyu da Allah ya bayani adalci shine tushe na biyu na kwanciyar hankali yau da mutane za su zauna na wa'annan ayoyin wallahi da duniya ta yi daɗi duk su ne matsalar mala duk abin da kaga ana fama a yau na rashin tsaro na rashin kwanciyar hankali na ayyukan daba na ayyukan kidnapping na ayyukan ta'addanci na wawasa dukiyar al'umma na sata na rashin gaskiya na cuta na algus duk da za mu riko da waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda Allah ya umarci, mu wala da mun zauna lafiya kaga amana amana nan ta shiga abubuwa da yawa da za mu riko da ita da an samu society mai daɗi kaga adalcin nan da ce masu mulki za su dinga adalci kowa ya dinga adalci mai gida a gidansa ya adalci ya adalci tsakanin matayensa ya adalci tsakanin ƴaƴayensa mai unguwa ya adalci ciyaman na local government ya adalci gwamna ya adalci shugaban ƙasa ya adalci lalle haƙiƙa da mun ga al'amura sun tafi yadda ya kamata domin adalci shine tushen mulki kuma shine dukkan wata ƙasa take ci gaba shi sa wani masani yake cewa arini ƙawanin alƙau ya ce nuna mun dokokin kowace irin ƙasa ce a duniya da take tutiyar civilization da wayewa yake cewa kai kaini judiciary ɗinta nuna mun ma'aikatar shari'arta nuna mun kotunanta ya ce ni kuma zan baka labari halinta shin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ci gaba ko ba su ci gaba ba me manufarsa ya ce duk ƙasar da take tutiyar ci gaba duk ci gaban da take in dai ana cin hanci da rashawa a kotunanta ana canza ƙarya ta koma gaskiya mutumin da yake da gaskiya in ba shi da kuɗi baya cin nasara a shari'a ana yanda aka ga dama ana murɗe ƙarya ta zama gaskiya to wannan ƙasar duk ci gaban ta ƙarya take ba da ci gaba ba abin da yake zai faɗa kenan kuma wallahi duk abin da ga ƙasashen turai da wannan suka ci gaba duk inda aka samu cewa bangaren shari'a ya zauna lafiya babu wani magun-magun to za ka samu cewa ƙasar nan tana da kima domin nan ne dai ƙarshen kowa inda ake masa adalci amma lokacin da wasu mutane za su dinga amfani da judiciary don san ransu domin tana su domin su suke naɗa alƙalai in son zuciyarsu ya zo ko sun yi rashin gaskiya da an kai su kotu sai su je wata kotun sai su karɓo kotu oda kasu aka ake a najeriya kada a kama su kada a gurfanar da su shi kuma alƙalan da yake su ma sun mai da kansu sai abin da aka yi da su duk da akwai jajirtattu a cikinsu amma sai ga cewa shi kenan sun san ma kuɗi za da odar da za su bayar kawai sai su bayar sai mutum sai kawo kansa ko to oda ai kada a kama shi kada ya kaza da sauransu to ce duk ƙasar da take da wannan to wannan ƙasa ce ba ta da ci gaba a tare da ita ya ce amma in ka je ƙasa komai rashin ƙasa ko babu kwalta ko babu wutar lantarki in dai kotunan su ana adalci yace to wannan ƙasa tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu ci gaba don haka adalci shine tushen dukkanin komai shine wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayoyi masu albarka daga nan sai Allah ya yi umarni wurin biyayya ga Allah ta hanyar zartar da hukunce-hukuncensa da biyayya ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da biyayya ga shugabanni wayanda suke akan tafarkin Allah wanda wa'annan ƙawai ko in al'umma suka ɗabbaka su to duk duniya sai garin ya yi daɗi Allah ya mu wannan malam Qur'ani babu duk abin da duk watsi da muke da Alƙur'ani muke faɗa wahala duk abin da ka ji ana faɗa yawanci rashin adalci ne yake haiba duk wanda ka ya ce shi ma ya shiga ta'addanci ya babu kuɗi ne an masa rashin adalci ne an ƙi ba su kaza ne duk abin za ka ƙarshe duk haka ne shi ma sai ya zama mara adalci shi ma ya zama azzalimi kuma shi ma sai ke zalunci ya kama wanda bai ji ba bai gani ba ya kashe wanda yake so to kaga duk tushen abun zalunci shi yake jawo irin waɗannan abubuwa to Allah sai ce to in ana so a zauna lafiya in aka tsaye da amana aka yi adalci wajen mulki da gudanarwa to kuma aka bi Allah aka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka bi shugabanni to gari zai daɗi duniya za ta yi daɗi Allah ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani adiullaha wa adiur rasula ku bi Allah ku bi manzan Allah ta hanyar bin Allah bin dokokinsa bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bin abin da yazo da shi shine riƙo da Alƙur'ani da sunna abinda Allah ya ce mana kenan sannan ya ce mai wa ulil amri minkum haka nan ku bi shugabanni in sun kasance musulmai masu riko da shari'ar Allah domin ka'ida kada ce ai an ce abin shugabanni a'a la ɗa'ata li makalukin fi ma'asiyatil kaliki ba a yi wa abin halitta biyayya wajen saba wa Allah mana za ku yi musu biyayya akan abin da yake na shari'ar musulunci ba kome za a yi wa shugaba biyayya ba duk abin da ya saba wa musulunci to ba a yi wa shugaba biyayya akan wannan wanda da Allah yake cewa minkum ulil amri minkum wannan yana nuna cewa waɗanda za ku yi wa biyayya wajibi sai sun zama musulmai hissan wa ma'ana laman wa dahama eh lahaman kai wa dama sai sun zama cewa a bisa gaskiyarsu su musulmi ne shugabannin a ma'anance musulmi ne ko kuma dai kawai an ce musulmi musulmi ne amma ba a aikin musulunci shin mutum da yake kilimin haka ne musulmin ne irin sake ake ce ko musu biyayya sannan me lahaman wa daman jini da tsoka cikakken musulmi ne ko kuma yana goyon bayan kirista ko kuma bai damu da riko da addinin musulunci ba ko kuma dan karan farautan turawa ne to irin wayannan baya musu biyayya sai an samu wannan wai ba za a zama kawai don mutum ya zama musulmi ba kawai yayi mu musulmi ne shikenan a'a ba haka ake nufi ba Allah ce fa in tanaza'atun fi shay'in in kun samu rikici a cikin wani lamari daga cikin lamara farudduhu ila Allah kume da shi izuwa ga Allah war rasuli kume da shi izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai izuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina masu cewa qur'ani zalla suke riko da shi to qur'ani gashi jahilai ku zo ne muku raddi ku zo ya ku masu son zuciya ku ji abin da qur'anin da kuka ce da shi za ku yi riko yake muku raddi ya ce me farudduhu ilallahi sai ce war rasuli bai ma ce ilar rasuli ba domin a nuna ma Allah da annabi ɗaya ne sai ce war rasuli ku dawo da shi zuwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun samu kun yi rikici akan wani abu Allah yake cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan shi yake nuna cewa kun yi imani da Allah ranar lahira don mutumin da ya ce wai iya qur'ani zai da shi to ya qur'ani ya kare yana karanta qur'ani gashi ya kare ta shi malam da gangan ake yaɗa abubuwa na ƙarya na wofi marasa hujja kaga kuma jahilai suna rububi gashi dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin alƙur'anin ya duk yadda ka kai sai ka koma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa wani wurin yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta muka fi ma shajara bainahum yace wallahi ba su imani ba na rantsa da ubangijinka ba su imani ba har sai sun sanya ka ka zama kai ne mai hukunci abin da yake faruwa tsakaninsu wanda wannan shine narko ne ga duk mutumin da ya kiyayya ga sunnar manzala sallallahu salama da alqur'ani to Allah madaukakin sarki yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir shi sa hadisin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah yake cewa man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallaha duk wanda ya bi ni ya bi Allah wanda ya saba min ya saba wa Allah haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika kairun wa ahsanu ta'awila ai komawa zuwa ruko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara kairi kuma shine mafi kyawun karshe karshen al'amura da makoma shine mafi kyawu in kai ruko da alqur'ani kuma kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan aya kamar inda na faɗa inna allaha ya'murukum min ummahati ayatul ahkam tana ɗaya daga cikin tushe na ayoyin hukunci na addinin musulunci wannan ayar domin ta kunshe dukkanin abin da addini da shari'a ya zo da shi wanda wannan aya kira ne ga dukkanin mutane gaba ɗaya tana magana ga shugabanni tana magana da talakawa tana magana ga dukkanin wani wanda aka bashi amana to ya biya wannan amanar yanda aka ba shi wanda tana nuna wasu tushe guda biyu ita ayar ginshiƙai guda biyu na hukunci a musulunci wanda shine yake gina al'umma na farko shine bayar da amana wanda mun ce amanan nan a sallah a azumi a zaka a cikin hadisi kaban hadisin albara'u bin azif da abdullahi bin abbas da ubayi bin ka'ab wanda ya faɗi haka abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa allah bai rukusa ga mutumin da yake da wadata ko marashi ko wanda yake ba mawadaci ba ko wanda yake cikin yalwa ko wanda baya cikin yalwa akan ya rike amana ba in dai an ba shi amana to sai ya kawo ta yanda ya kamata ba za ka ce aini ina bukata ba bara ta ba a'a amana ba haka take ba shi sa ibnu umar ce kalakallahu farjar insan Allah ya halicci farjin ɗan adam wa qala yace haza amanatun ka ka ce wannan farjin naka amana na ɓoye shi a tattare da kai fa ha illa bi haƙƙi ka kiyaye ka kiyaye shi kansa farjinka baka je kana abinda Allah ya haramta ba to shi ma wannan rukun amana ne wanda amanan nan ta shiga abubuwa da yawa shi yasa wani hadisi wanda imamu ahmad ya fitar da shi da bukhari da muslim da abu dawud da tirmizi hadisin abdullahi dan umar yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma sai kowa sai an tambaye shi abu sa abin da yake kiwo wani hadisi ya ce inna li nafsika alayka haqqan wannan ran naka kai kanka gangar jikinka da ranka shi kansa amana ne aka baka wanda kuma in an ce amana wanda ta shafi ragowar mutane shine karaddul wada'i kamar a baka amana ta ajiya ko a baka amana ta ofis ko a baka amana ta wani abu kada ka yi algus kada ka yi cuwa kada ka yi wuru-wuru duk wannan yana daga cikin manufa ta wannan amanar kai wa adamu ifsha'i asrarin nasi wa uyubahum hakanan rashin bayyana sirrukan mutane da aibinsu shi ma amana ne aizu aka taso tun muna yara aka ce amana zan baka labari amma amana wallahi haramun ne akwai mummunan sufa da zaka ji mutane suna yi a yau wallahi haramun ne kuma wallahi za ta kai mutane wuta shine cin amana da mutane suke in kana waya da mutum mutum ya sa ka a hansuri wani ya ji zancen da shi bai so in ya san a hansuri ne ba zai faɗi maganar da yake gaya ma ba wannan ba ƙaramin cin amana ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yace ko zance kake da mutum yana so ya gaya ma wani zance da ya ga mutane kaga yana haka yana waiwaye yana haka yana nuna ma wannan zancen amana ne ba na so wani ya ji shi to haramun ne ka je ka barbada wannan zancen wannan cin amana ne yau yayi yawa a bugi cikinka a gayawa wani a saki hansuri saboda kawai bambadanci wannan cin amana ne manzala sallallahu Salama ya hana haka waya sirri ce ita ma in za ka yi waya sai dai ka ce to na sa ka a hansuri amma haramu ne mutane da yawa suna wannan cin amanar yanzu ba su san wannan cin amanar ba ko ta social media wani magana ka yi rikodin ɗinta ko ta waya rikodin ɗin waya ma cin amana ne sai ka gaya wa mutane mutum wannan muryar ta kama nanaɗe ta amma cin amana ne mutum ya yi waya da kai bai san za ka yi rikodin in ka san za ka ce masa zan yi rikodin mutane da yawa suna raina irin waɗannan abubuwa Allah sai su kai mutane wuta ba zaune ba saboda shi ya saki zai magana da kai kuma irin maganar baya so ka je ka gaya wani sau don me za ka ɗauki muryarsa ka ɗauki rikodin ɗinsa ka san in ma'abba dama da haka suke kama mutane wanda suke kai munafunci annamimai munafukai yan gutsurutso ma haka suke yi sai a ɗauki muryarka sai a ce a kai wa wani ayi shugaba wani baga abin da ya faɗa ko a ɗauki rubutunka a whatsapp ko abu wani fa ya zage ka wani fa ya ce kaza su kasan su da man munafukai haka suke tun zamanin da kuma mutsiyata ba su kuɗi lashi kuma shugabannin a banza suke kallon su duk da suna son abin da suke musu ai ɗaya daga cikin shugabanci shugabannin misira ya faɗa ka na manta kowanne ne ko jamal abdul nasir ne kowa yake faɗa yake cewa ai su munafukai su ne mana aiki ai duk shugaba yana son zama da munafukai domin su munafukai kullum suna tare da kai so suke su faranta ma duk abin da kai daidai ne sannan kuma kana sauka su ne su fara kuma zuwa wurin wani shugaban su zage ka su dama ka zage kuma duk abin da kai daidai ne ko zuwa kai ka zauna a cikinsu duk ko da za ka zage Allah wajen su irin wannan dariya za su ya eh, daidai ne da wani mai kuɗi ya zo yana zauna duk abin da shi dariya ne eh, ba fa abin dariya ba mutane ba kawai saboda ana kwaɗayin abin da zai bayar to wannan bubbunar al'ada ce yana daga cikin nau'i na cin amana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wa'annan abubuwa wanda ayoyi da hadisai da dama sun zo wajen bayanin cin amana da abin da ya danganci illar amana in sha Allahu a gobe sai mu ɗora mu ji mai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wanda ina ji mun ɗan rage minti biyar ma amma saboda mu fara da wuri doma dora mu haƙura a haka saboda mun fara da abin nan abin da muka daidai Allah ka ba mu ladan abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana iya mu da malaman mu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfani da mu gaba daya ربنا آتنا hasana الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم